raye ne har da ɗan kwalin ma ba na goga shi aito amina amina eh wannan dada kin ga zani nan da dan kwalin shi jiya na buga shi ba sai inda na aje ba baya gurin guga baya gurin guga na nema duk ban gani ba gaskiya ba ki gani ba kenan dan Allah ki duba saman kabad din ɗakin ki mm. to siyan duba ne da wannan tare za ki tafi duban bai fita ba ne guga nake ba a to me ne zan je in danna shi kuma aito. to dan Allah kalli hannun nan wani wani tera ne dinka miki wannan katon kayan Amina yake da kin sa ma na dauka mun da cewa gugan bai fita bane to in me ya samu tara kin ga wallahi sakon kayan ki nan ga ji na karba kin ga shi ya kyau ko wani kyau da kayan duba duba ji jikan da kai wallahi kayan kin nan ta yi bane sam sam bata Amina kenan ke kawai kawai kina son ba ta son sa to kin ga ni na son sa abin da na sa kawai sai dinga numfashi idan kyau ni wallahi na gaji da irin dressing din ki a ah, ba kina son sa ba kikin kaya haka eh mana kullum ta zo kuma fa ke ba ki ga na kyau ba ba ki gani ba hmm. kin kyau siya wannan kwalliyar kuma ba ya yawa ai amina yawa kuma ya yawa muna ba ki ga na kyau ba kalla ko ɗan sa miki ne a siya duk waina abubuwan kin sa fuskanki eh mana kinga wannan ai ne a nan nake kan saka shi wanda da ki zuna na haka eh sai kinga wannan wannan kuma kwanto ce haka ake amfani da ita taba shi da brush zaki sai ki shashafa a sanin naki sai wannan farin sai ki sassaka shi a tanin gurin kin gane ko yanzu shi sa fuskan ki yayi haka eh mana To ya gina ki dan rage mana. A ki dan rage rage yi mana. Ai hakan tafi. Haka ake haka ake saka ta. Kin ga? To shikenan ni. Ai latti sauri nake yi. A to ni ma aiki zani a na yi latti. 嗯。 I'm sorry. lafiya kalo ya kike kalo kalo kwana biyu ha lafiya komai komai lafiya da gaskiya za ki aure to shi kenan na miki murna sosan gaya miki eh a to ba wata matsala ga ki na miki murna sosai na miki murna ko eh to shi kenan to na gode maimuna za ta yi aure inda na gani zai aure kamu maimuna

Um, an turo ni nan ofishin ne ba san ko kuna expecting ina kuna expecting ina ko malama san kun ka an turo ni da wa'annan takardun ne in zo ofishin nan in sami wanda yake ofishin nan wanda yake a teburin nan saboda ya duba su ya kuma sa hannu malama kina jina kuma? Yeah? yanzu ma ɗari da hamsin yanzu me zan yi da ɗari da hamsin ɗin nan ina ga zan siya kosai ko bread sai ɗan hada da fiye wata ɗan koraye shi kenan na ci na rana kenan ban san ya zan ƙare da na dare ba bari kira wannan wayar ma ko murfi babu na raba mu da talauci aisha hello raina ya aka yi a gida lafiya kalau kin san irin yanayin da ake ciki aisha eh wallahi yanzu zaman da kika in kin san halin da nake ciki ba ni da kuɗi ba kuma kin ga mun yi magana za ki ɗan tura min wannan ku eh banza kawai zan kira wannan sadiya Hello raina ya kike tafiya kai wannan maganan da muka yi zaki ɗan tura mu da kuɗi din nan eh ba kuɗi ok kin san ma nawa ne a cikin wayana yanzu da na kira ki eh ya kamata a ce kin tura min da kuɗin nan tintin amma ina ta binki kawai yanzu ba ki san nawa bane a cikin waya tunda ma haka nake tura min da kuɗin yanzu haka da kuɗin da nake kiran ki tunda ba za ki tura min da kuɗin nan ba kawai na zo ina ta ɓata credit ɗina a banza kawai wallahi talauci ma bata yi ba me za yi da 'yan mata mara mara mara mara kosisi banza kawai rinjiyar nema abin da zan ci kawai yanzu kora Hello? manija Lafiya kalo kalo? kalau. A ah, ba wata matsala. Eh da nan na hanyar zuwa ne wallahi sai motar ta sai a hanya. Eh. To ban sani ba ko za ka iya ka bi ka dan transfer mu. A ah, haka. 1 million ne kawai. miliyan ɗaya? eh miliyan <laughs> kuɗi ne ya ne to shi ke barka da ne lafiya motar naki ne haka wallahi ina tafiya ne kawai sai ta saya to bari da ko zan iya yin wani abu a kai shiga da abin da ya kamata zan tura zuwa a gaba shi ke. Um, <clears throat> dama na ce ko zan iya sanin sunan malamar lokacin da na bi cikin takardar nan ban ga gurin da aka ce in rubuta sunana ba ko akwai ne ban gani ba a by the way na ce sunana nuhu ok na wuce sai gura mu gani ko za ta tashi na kode, wallahi ta tashi na gode sosai na gode <laughs> na gode to amma me sunan ki ne sunana sali sunana ibrahim ibrahim mm. <laughs> na gode sali musa sali musa mm. in kin je ki gaida mai gidan nan ba ni da aure bai eh? aure kyakkyawa kamar ki a ce wai ba ki da aure abin ma abin mamaki ai to ai ni ma ban ni ma ai ban da aure ai <laughs> amma zan iya samun numban ki kuwa to shikenan eh nake ji kuma na gaji. Eh, ko da shike ma ban da daga makaranta da sauri ba amma dai na dafa abinci. Eh, na gode ku. Mm. Amina. Kin san waye ta kira ni Waye? Hmm. Ina kin tuna da Maimuna. Eh. Wallahi ta kira ni Wai. Za ta yi aure. Kai, Maimuna za ta yi aure? Kai, wallahi na mata farin ciki. Ah. ya kuma na ga ba a murna a amina ya ba zai murna ban gani wallahi na mata murna amma abin shine ke ma ki san maimuna maimuna fa wai za ta yi aure kamar ni kamar ni amina na girme maimuna da shekara biyu ya aka yi za a ce za ta yi aure kamar ni ya kamata a ce ni ne na yi kamar maimuna ai aure kafin maimuna a yadda kike dressing ne kike ganin za ki aure kafin maimuna kalle ki fa kalle ki kama da maman yaya biyar kike yi yanzu ma in wani ya ganki a hanya ma sai ya ganka ma kina da cikin da shidan ne wallahi ba namiji da zai soki a haka ni yan wanki ce ba kina min magana haka eh mana ya kamata ki so inda ne ke sa kaya aito ah, so inda kike sa kaya To ma bari in gaya miki ma kike ce mun ke yar wata ce. Ai ni da ke ne kawai mun san wai mu yan wani. Domin mutane a waje gani gani suke yi kamar ke mama ta ce. Amina. Ni idan Eh mana. Kuma wallahi idan baki canja kan da kike dressing ba ina gaya miki ba wanda zai taba sanki da haka. Natalie? Né? Oh! <laughs> Ibrahim! Lafiya kalau. <laughs> Ya kake? Ah, ya Ah, A lafiya. Ya to na gode. Kai halka kira ni na gode, na gode. Eh na fito wani miti ne haka zan koma Eh. Eh. to na gode ehe na gode ran nan nan kuma eh ran da ka taimake na gode eh ok noban ka kenan ko to na gode zan yi seven na shi hmm. to na gode abokina aka yi ne lafiya haba kai ba abin da zai faru da kanka ka bani na so in ga wannan kai ka sani a yi eh? haɗe glass ba abin da zai faru da shi haba eh wai dan Allah karka kira ni ka bari in gama abin da zan yi ni na sa wai ma yanzu a silent saboda ina so na ganta ne eh ba abin da zai faru da kanka eh mm. za a wanke za a goge yau sa muna hira da shi abokin su abokin wai wani aiki ne ma yake aikin ya ci ba sani ba ka nake gari ma ban bude ba da wannan shi ne kusan ba ni da wasu irin su tofi tofi nan domin na san gun da yake soyayya yake so yana kuma ni kuma san ban da lokacin wancan a'a ba ki da lokacin wancan kuma yanzu da ke da mai gaya miki maganar nan kanku a taɓe yake kanku ya taɓu kuna hauka dukkan ku biyu ya mutum a cikin kwakwalwarsa zai kalla wannan kayan kalla ji ji na gude mun ciki na mene haka ji ne kayan to duba kayan ki duba inda kayan ya kama jikinki ai da bare ku ba